اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين idan ana karanta masa ayoyinmu da aka saukar wa manzonmu sai ya ce wannan labarun mutanen farko ne ba daga Allah suke ba